To jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu jama'a masu na kan wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulun Aminin. Uh, alhamdulillah jama'a za mu dan tattauna kan abin da yake faruwa a kasar Ghana na gani tun shekaran jiya ba mu samu dama ba da jama'a ke ta tuturo mana uh, abin da ke faruwa a kasar Ghana kuma da jama'a ke ganin ya kamata a tattauna a kansu. za ku wannan bidiyo ne da wani bawan Allah ya fito turai kasan turai yake da zama ya zo gida Ghana yana da 'ya'ya guda guda goma sha biyu Allah ya ba shi 'ya'ya guda goma sha biyu da shi yake ganin cewa rayuwansa baya tafiya kan da shi shi yake so duk da zaman sha turai ya dawo gida yana ganin cewa a'a bari ya ɗauki cikin 'ya'yan shi nan biyu 'ya'yan shi goma sha biyu bari ya ɗauki biyu a ciki ya je ya kashe su ya samu ya yi maganin bi mana ya samu kuɗi amma ku ji su dai a nan kamar kanda muke gani mu fara mu ji su a nan Un movimiento, Fíjense, fíjense, cómo funciona. Fíjense boko na mako aba mea na mefrɛ mu balet na meyɛ bibidoro wɔ yi bi ha papa wei ɛfiri bɔkyi aba ghana ɛna ɔsɛ na ɔma nkɔ yie ma no bɔwɔ ma 12 nti ne ma 12 no ɔwɔ ɔpɛ sɛ mekum tu na meyɛ sikaduro ma no na meyɛ military man amɛ discipline man mente a nyɛ bɔne nti want to prove to the whole world ɛne ɔmo ɔmo tɛmɛ man tɛn mu sɛ traditional herbalist ɛnyɛ nipa bɔnefoɔ ɛnyɛ widifoɔ yɛ nkunkum nipa sɛnea ɔmo wɔ nigeria film ne ghana film mu no this one is a bad man yɛne ne tena kurom ɛnyɛ yie akwadaa no a ɔde baa sɛ ne nkunu fa ne yɛ sikaduro na akwadaa no wɔ ha Okay, my name is Anna Dubuaku Jr. Okay? okay. What's the name of your father? Evans Opon. Evans Opon. Yes. Okay. Your father brought you here so that I'll kill you, so that he'll get money. So he brought, oh, don't be scared, my daughter, don't be scared. So I brought the police in to come and save you. So the police will take care of you, okay? The man is a policeman, they take care of you, okay? Okay. Right. Thank you. a Jama'a, na tsayar da bidiyon nan. Wannan yariya karama da kuke ganinta, shi bidiyon da ku fara gani da farko ma'aifinta ne babanta ne. Da ya kawo shi wannan ka duba rayuwar shi wai ya fito turai kasan turai yake da zama kasan turai yake da zama kai wayanda ke ghana wayanda ke nigeria da ghana sauran afirka suna ganin cewa wai gari ya yi zafi ba su samu na ci da wasu ababa ma yana gagaransu suke cewa gari ya yi zafi talauci ya yi yawa kai da allah ya baka sa'a ka je ka zauna turai kake tura kuma gida ko mun samu labarin cewa yana da gidan kansa fa yana da gidan kansa yana ya gina gidan kansa Allah ya bashi sa'a ya gina gidan kansa amma wannan ya zama jan ido yana da gidan kansa sa'an nan kuma Allah ya bashi yana da motan kansa to yau kai kana turai wani aiki kake yi me kake yi da kai ka zo gida wala Allah abin da kai kake da shi wani fa in ya samu fa a gane ko wani ma yana gidan haya gidan haya yake amma yana ganin kaman kai rayuwa ba kaman shi ma ya fi kowa ko mi ya masa daidai amma kai kana turai ka fito turai shi kuma Allah ya baka sa'a duk da fitowanka turai da kai zaman ka turai da kai Allah ya baka sa'a ka yi ginin kanka kana da gidan kanka kuma yau wasu wallahi akwai suna da kuɗi dubu ba Allah ya musu millions ba na wasa ba amma Allah bai ba su aifuwa ba su da ya'a Allah ya baka dama Allah ya baka sa'a kana turai Allah ya baka sa'a kana da 'ya'ya guda guda goma sha biyu Allah ya baka sa'a kana da gidan kanka Allah ya baka sa'a kana da motan kanka Allah ya baka sa'a ci da sha dai bai gagaranka to wani irin jan ido wani irin jan ido zai kai ka har ka ɗauki 'yar cikinka domin Allah baka 'ya'ya guda guda goma sha biyu guda guda 12 ka ɗauki 'yar cikinka wai kai ka kaita a je a kashe ta domin kai a yi maganin kuɗi kai ka samu kuɗi yau mun samu labari an kama shi amma wai dangi wa wasu an shiga ciki har ya doki lauya jama'a wallahi ya kashe yariyan ga ko da yariyan ga bata mutu ba ya kashe ta sannan kuma ya kashe halakan shi da yariyan ga yariyan ga in ba ku duba in ba duba ita ta ta kashe shi ba saboda babanta ne yayi niyyar ya je ya kashe ta domin shi yayi arziki wani irin mugu mutum kenan duba yariyan ma innocent ba ta san da kobo ya bi yariyan school makarantar yariyan da yawa sun aifu wallahi ba su da duban ba su da kuɗi ma su kai su makaranta amma har gobe 'ya'yansu na girmama su su na respectin su kuma suna tare da iyayensu shi Allah ya baka sa'a kai ka aifu 'ya'ya guda guda goma sha biyu ka je ka ɗauko yariyan nan daga school ka kai ta gidan yariyan innocent da mai maganin ma ke magana da ita kana ganin yariyan ba ta san what is going ba ta san abin da ma ke ciki ba ita tana ganin babanta ya kawo ta wani wuri ne ku bari in gani in zan yan fara in za ya fara ku gani ita yariyan kana duba yariyan ina you. mun yi wannan bag karamin bagin nan shi ya kawo zo karbi kudi da yariya sukutun yariya yashi sukutun ka ka duba yariyan nan yariyar nan dubai da yariyar nan ta kai yariyar nan tana makaranta tana sku yanzu kai me ka san yariyar nan da ta zama gobe Allah zai yi ma yariyar nan arzikin da wallahi kai kana gidan magani ma gidan maganin kuɗin ma kai yariyar ma shi tafi ka arziki yariyar ne za ta duba ka wani yau yana son arzikin ma duka ya kone a a ya samu yana da yana da ɗa ko ɗaya daya Allah bai ba shi daman haka ba amma shi Allah ya maka wanga ni'ima duka kai baka gani ba yar cikin ka kai ta gidan boka ka kai ta gidan boka a kashe ta domin kai ka samu arziki domin kai ka samu arziki sai sa wannan boka ya yi kokari wannan boka yana da imani gaskiya mai bokan nan dai <laughs> zaki mai bokan nan dai yana da imani boka ne ga boka amma ga imani boka ne boka ne ban sani imani ne ko dai a shi da kanshi tsoro ya ji tsoro ya ji cewa ah, a an zuwa kashe yariya to ka duba irin wayannan ababa duka yana exist yana hafin cikin Ghana yana hafin cikin Ghana mu yana hafin mutum ya haifi da ba wai an zo an saci ɗanka ba ne a je a yi maganin a je a kai ta wurin boka a kashe ta a ah, kai da kanka ka kama ka ka kama yar cikin ka ka ɗauke ta ka kai ta gidan boka domin kawai a kashe ta kai ka samu kuɗi yanzu wani tabbas kake da shi cewa kuma shi wannan boka shi shi ya iya baka kuɗi wani tabbas ke kenan kake da shi shi yasa jama'a da yawa da ba ku ji yarin Gana ba da muka zo muka saka ran da aka turo mana mun zo kawai muka saka ne amma ba mu yi magana ba shi yasa yan sanda shi bokan da ya mutumin ya kawo eshi ya kawo eshi a kashe ta domin a yi boka da ita ya samu kuɗi she shi bokan shi bokan shi ya kira yan sanda aka zo aka kama mutumin cewa gashi nan wannan ku ji shi da a cikin yaren ganan kuma Bokan ke nake faɗa yana gaida 'yan sandan yana gaida su wai shi ne boka shi ya kira 'yan sandan su zo shi bokan shi ne wanda ya kira 'yan sandan su zo saboda ga abin da ke faruwa wai wannan mutumin shi ya fito turai ya zo ya yi fira da shi boka yake ce masa yanzu ababa ba su tafiya masa daidai bai ganin garin sosai amma yana da 'ya'ya guda guda goma sha biyu Allah ya ba shi 'ya'ya guda guda goma sha biyu cikin 'ya'ya guda goma sha biyu kaga mugun mutum bai ce ma ɗaya ba wani ya doki biyu biyu yake so ya a yi masa a yi a kashe su a ba shi kuɗi ya samu kuɗi. Parce que comme tout n'aime bien ce que Dromano, même il est militaire man, a est discipliné man, mais il y a une And I want to prove. Njiboka, she military ne, She be mugunta. military ne a be mugunta, amma yanzu shi boka Kuma yana irin herbalist, wai herbalist da sauransu. The whole world, any more mutum ya mind tell mu say, tradition herbalist, enye nipa bɔne fo, we do for enye nkunkum nipa, Nigeria film Ghana film this one is a bad man. herbalist kan da kuke gani ake gani a cikin finafinan Hausa eh, da kuma finafinan Ghana kan da ake kashe mutane ake boka su herbalist su ba su yin haka su ba 'yan kashe mutane ba ne amma wannan mutumin mugun mutum ne yanni ne mai kurmin yayi kwalano da ba sai mun kuma fanyar na kwalano ha talakawan irin wayannan mutane in aka ce za a su ban kasa za a su su rayu da mutane wai wallahi bai da kyau in ji boka wai irin wayannan mutane ire-iren wayannan mutane aka ce za a su ban kasa su ma'amala da mutane wai bai da kyau amma ga yariyan shi yanzu da ga yariyan ga yariyan ma ta shock yariyan ta ji tsoro yariyan bata kana gani kamar yariyan nan she's very innocent yariyar eh, ba ta san ma abin da ke faruwa ba ita dai kawai mahaifinta ne ya je makaranta ya je suku ya je ya ɗauko ta ita ba ta san yariyar kana gani kamar tana cikin ɗakin boka amma shi wannan mutumi an zo an ajiye shi waje an tube shi tsirara aka yafa masa farin zani amma ita eh, shi da ita yarin tana cikin ɗaki ba ta san abin da wato inda ba don wannan boka ba da wani wuri daban yarin nan tana zaune wani irin karfin hali wani irin mugunta ka kake da shi kai mugu mutum kana tsaye kan idonka ka kai yan cikinka a kashe ta a yanka ta kamar rago a kashe ta wani irin wani irin mugunta wani irin tunani wani irin shegin kai kake da shi kuɗi lalle kuɗi shege ne lalle kuɗi shege ne wallahi kuɗi abin kirki ne kuɗi abu ne mai kyau amma wallahi jan idonsa jan idon neman kuɗi kai ko ta yayi ne shi kai kai arziki ko ta wani munafurci ne shi kai kai arziki ko ta wani mugunta ne shi kai kai kai arziki to kaga irin haka shi ke karewa kaga mutum ka zo ka kare ka zama mutumin banza ko ta yaya ne kana neman kai arziki ko ta yaya kana neman kai arziki to ka duba yariyan yariyan kana gani yariyar ma she's innocent, but send san da komai ba yasa shigowa da aka ce mata kuda kuduba kuduba ku duba da action yariyar Oh, How are you? Okay, my name is Annette Dubuafu Jr., okay? What's the name of your father? Evans Opon. Evans Opon. Okay. Your father brought you here so that I'll kill you, so that he'll get money. So he brought, don't be scared. My... ji tsoro kana kan yare babanki an tambaye ta ya sunan babanki ta kira sunan babanta sunan babanta Evans of Opon mutumin Ghana ne shi boka ya ce mata babanki ya kawo ki nan ne domin mu kashe ki yariya karama this small girl babanki ya kawo ki nan ne domin mu kashe ki shi ya samu kuɗi shi ga yariyar ta yi wani haka shi bokan na ce mata aka gaji tsoro ba za mu kashe ki ba wa'annan polisai ne yan cikinka yan cikinka kana ganin wasu su zo suna kuka talakawa ba su da shi talakawa talantalan sarki zaki don Allah don annabi ga yata ta samu ciwon zuciya ga yata ta samu kidney problem don Allah an cana neman kuɗi sarki zaki na sayar da komi na to iyayen kwarai kenan ta sayar da komin ta ba da shi dan Allah sarki zaki wanda baka kawo ni ka sa wa duniya kowa ya ganni e ina neman taimako duba irin iyaye ko da su ji kunya ko da su fito waje su yi bara su yi bara su ji kunya a taimaka musu su duba 'ya'yansu ‘ya'yansu ba abin da fada su ci ba fa a'a a kai ‘ya'yansu asibiti a yi wa ‘ya'yansu aiki ‘ya'yansu samu lafiya kawai abin da kawai suke so nema kenan amma shi kai Allah ya baka ‘ya'ya guda goma sha biyu ba wanda ke ciwo ciki su duka lafiyayyu kawai kai sai ka kama biyu kuma ka fara kawo ɗaya wai kai ka kama biyu kai ka je ka yi arziki duk da yari nan ta tsorata Don't be scared. So I brought the police in to come and save you. So the police will take care of you. Okay? The man is a policeman. They take care of you. Okay? Okay. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wò sí wo ẹnna ọkọ̀ tí na fi sùkúl

irin haka yake afkuwa shi kaga an ce yau tsakani da Allah mun samu labari cewa har ya ɗauki lauya mun samu labari cewa uh, an shiga ciki ana neman a yi maganan gida an shiga ciki ku da shiga ciki kuna a yi maganan gida ko kuma ya ɗauki lauya kuma wa har da ba shi wai daman ma lauya wallahi is a very big mistake very very big mistake me yasa shi ka ga wata yariya ko kuma wani yaro ya girma kana ganin kamar ma'aifin shi ko mahaifiyan shi sun zama makiyan juna baya so irin wanga yariya tsakani da Allah da annabi wani irin irin wannan yariya wani irin soyayya za ta so mahaifinta ko da an sake shi gobe yariyar nan Allah ya zo ya mata arziki yariyar nan Allah ya zo ya rufa mata asiri tsakani da Allah wannan bawan Allah kaga yana wahala yana walakanta yana wahala in yariyan nan in yariyan nan bata duba shi ba gobe Allah ya kama ta in yariyan nan bata ji tausayin wannan baba gobe ba shin Allah zai kama ta Allah zai azabta ta shi ya kamata mu sani ni dai to me irin wayannan mutane wanga mutum da zai iya ɗauki 'yar cikin shi da ya haifa wai ya kai ta gidan boka a kashe ta domin ya arziki wallahi bai need wani mercy ba wani ba wani ba wani wai lawyer da zai dauki wa ce wai ai za duba a shiga ciki domin wannan in an yaka wallahi kaman ana cutar da al'umma ne za a cutar da al'umma ne wannan that wannan i don't need for me to me i don't agree with that to me i don't agree with that wannan ya zama jangido ya zama mugun mutum saboda ka duba talakawa nawa muke da su afirka talakawa nawa muke da su afirka suke live cikin afirka da ba su yi tunanin cewa a'a ne ina gana ban da shi bari in je in ɗauko ‘ya'yana ko ɗana in je in kai gidan boka ba kai allah ya maka kana turai kana da zamanka a turai a turai kake da zamanka kuma muka samu labarin da muka samu sos muka samu labari cewa fa wai yana fa da gidan kansa mai gidan kansa ne yana da gidan kansa kuma ka duba jikin ƴaƴan shi ka gane cewa kamar wannan mutumin Allah bai yi shi talaka ba yariyar nan ta ai decent Allah bai yi shi eh, bai yi shi talaka ba amma da wani abu ya dan kunce maka kadan wallahi matan shi ma ta tsoro saboda in dai ya iya doki abin da ya haifa abin da ya haifa ya kai gidan boka don Allah menene wannan bawan Allah zai iya yi in dai zai iya doki abin da shi ya haifa abin da shi ya haifa ya kai gidan boka domin a kashe ta shi ya samu arziki wani abu ne bawa Allah na da ya yi matan shi kina kwana cikin dare kawai zai soka miki allura ko kuma soka miki wani abu kawai ki mutu kawai shi ya san ya samu maganin kuɗi ya yi kuɗi da shi da ya haifa ba su tsira ba to ya'yan da ke cikin community kusa da shi shin su sun tsira da ba zai iya ɗauke su ya kai su gidan boka ba su sun tsira shi sa wannan shine iya sakon abin da ya faru a kasar ghana kuma insha Allah mu shawararmu mu ne shawararmu mu ne ba mu yarda da wai wani lauya ya shiga ciki wai a duba wai a bashi a bashi bail eh, a duba ana ganin cewa wai a wannan maganan gida ne a duba a'a wannan ba maganan gida bane wannan ya wuce maganan gida wannan ya fi karfin maganan gida wannan yan abu haka ya faru iyayen gida da wasu ababa ku bar ma polisai ku bar ma yan sanda su yi aikin su a bar ma yan sanda su yi aikin su shi yasa wannan shine iya zancen da muke kawo muka kawo muku jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ba za mu